Comments daban-daban kamar yadda kuke gani wannan yace an ga mahaifiyarka ne ina tambayar rarara a shafin rarara sai na karshe comment na karshe ce fita harkar su karyar banza ce kawai dama boye ta suka yi dan su ja hankalin mutane kuma aka yi banza da su To kamar yadda kuke gani yayin da wasu suna masa fatar alkhairi wasu ko suna ta kan sukar abin da yayi Wannan ya ce, “Kai Dauda bai kamata a ce yanzu kana wajen wazifa ba, ana addu'a ba, amma kana maganar mai zogale da wata uwar garaya kana rawa. Kamar yace kuke gani mutane daban-daban suna ta kan tagin Aisha Humaira, abokiyar Rarara, akan ta zo ta yi bayani yadda mahaifiyar Rarara tana halin 'yan kidnappers, amma shi kuma yana yin abin da yake yi yanzu. To abin da Rarara ya ba wani abu ba ne illa faci ya ɗora waƙar Mai Zogale a shafinsa na Instagram, yadda aka gayyace shi wani biki, kuma a wannan satin yayi ma Atiku waƙa. To shi ne fa mutane suke suburbuɗar Rarara akan akan wani dalili ne zai sa waƙa a shafinsa, kuma akan wani dalili ne yake da ƙarfin yi ma Atiku waƙa irin kamar suna ganin kamar abin bai dame shi ba ne. To amma in muka duba ai kamar sana'ar sa ne, ana to za ka daina sana'a ne idan tana cikin kunci duk da uwa uwa ce kuma mahaifiyarsa ce to amma a wannan sana'ar ne yayi wannan arzikin da har ake neman maƙudan kuɗi a hannunsa to idan ya ajiye ya zauna ya ci gaba da kunci a ina zai samu kuɗin da zai kwace zai kwace ta daga hannun yan kidnappers ni a na tunanin kenan amma gaskiya yana shan surutu daban-daban kuma yadda yayi ma Atiku waka wasu na ganin kamar to ya canza jam'iyya kenan da dai Atiku ba a APC yake ba. Ko kuma kidnapping na mahaifiyarsa da aka yi da shugaban ƙasa ya kasa ɗaukar mataki shine yasa ya canza eh, jam'iyya zuwa na Atiku. Duk da mun gani a labarai yadda aka sa cewa Atiku ya umarci 'yan kidnappers ɗin su saki mahaifiyar Rara da duk wasu sauran al'umma da suke hannunsu. To, me za ku ce akan wannan? Shin Atiku zai biya wannan maƙudan kuɗin da ake buƙata ne kafin a saki mahaifiyar rarara koma yaya daidai to koma menene dai abin da ke tafiya kenan yanzu kuma ba zan dan saka muku wakar da yayi ma Atiku ku dan ji da kunnen ku haka nan Ara mai kafiya Da Atiku Abubakar ta ku lafiya Najeriya ka kabu ka ini maliya Da ka zamo madubin Najeriya eh, Domin ku kai kasan sirrin Najeriya kuke to kule a miya. Kula